alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan wata kissa ce mai ban mamaki mai ban al'ajabi na wani matashin da ya rasu shekaru talatin daga baya aka tono kabarinsa aka same shi kamar yadda yake allahu akbar Sheikh Abu bin Aun al-Usairi yake ba da labari cewa ana aikin kwalta a ƙasar Saudiya zuwa wani gari mai suna Abha. Ana cikin yin aikin aka biyo ta wani ƙauye mai suna Shumran shi wannan ƙauyen sai aka biyo ta kan wata tsohuwar makabarta sai aikin kwaltan ya tsaya saboda wannan wata tsohuwar makabarta ce ta kai kamar shekara talatin da daina aiki amma gefe da gefe dutsuna ne tsakiyan kuma inda za a wuce tsohuwar makabartar ce Shi ne ma'aikatan suka je suka nemi fatawa daga hay'atu kibarul ulama aka ba su fatawa cewa za su iya ci gaba da aikinsu amma su lura idan sun ga burbushin kashi ko mutum ko wani abu su canja masa guri su binne shi ana cikin aiki a tsince burbushin kasusuwa a binne a tsince kwarangwal a binne har suka zo kan wani bawan Allah gashi a kwance likafaninsa sabo fil ba abin da ya same shi kamshi yana fita a jikinsa aka ɗauko shi aka buɗe su aka mutanen ƙauyen suka gane suka ce ai wannan wane ne shekarunsa talatin da rasuwa amma Allahu akbar gashi kamar yadda yake kamshi kamar yanzu aka saka shi a kabarinsa mahaifinsa ya zo ya gane ɗansa ne aka ɗauka aka canja masa kabari aka binne shi mutane su suka rinka tururuwa wajen mahaifin suna so su ji wani irin aikin alheri ɗansa ya yi yadda Allah ya azurta shi da irin wannan kyakkyawan ƙarshe kuma da alamomi na cewa shi mutumin kirki ne mahaifin ya ce wallahi shi abubuwa biyu sani a kan ɗansa abu na farko dai sahun farko bai taɓa wuce shi ba a sallah abu na biyu ya ce duk sanda ya tafi sadda asuba zai tashe shi sallah asuba yana zuwa zai tarar already har ya riga ya tashi ya tafi masallaci kuma wannan matashi ne yaro ne Allahu akbar wato irin rike addini da ya yi da rike sallah akan lokaci ku duba yadda Allah madaukakin sarki ya hana gara ta ce wato tsutsa ta ci namansa ƙasa ta ci shi likafaninsa ma bai datti ba balle ta taba jikinsa Allahu akbar duk wanda yake son kyakkyawan ƙarshe yake so ya gana da ubangiji to ya rike sallah akan lokaci domin ita sallah ita ce babban ginshiki bayan kalmar tauhidi Allah maɗaukakin sarki ka samu cika da imani Allah ka azurta mu da kyakkyawan ƙarshe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.